fa inna kulla mu da satin bidi'a wa kulla bidi'a tun dalala wa kulla dalala tun finna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. in sha Allah ku zama dora a kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun naba jiya mun kwana ƙarshen aya ta takwas ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da su ga bayi ambaton ni'ima ga wadda aka ma ni'ima tunasarwa ne gare shi ya yi da'a ma wadda ya mishi ni'ima wannan yana daga cikin uslubi na alkur'ani wajen an karar da mutane da zaburar da mutane akan yi wa allah da'a allah sai ce na yi muku kaza na yi muku kaza na yi muku kaza domin ka san duk abin da rayuwarka take bukata abin nan hannun allah ne kuma shi yake yin wannan abu kar wani abu ya kashe maka gwiwa ga barin da'a ma allah kar neman wani abu ko bukatar wani abu ya sa ka yi watsi da bautan allah allah sai ya ankarar da kai cewa wannan abin da kake bukata wadda watakil zai sa ka bar bautan abin allah ke ba da shi sai ka ji allah na cewa ya ayyuhan nasu kuma lalata kuma wallabi walladhina min kuma da allah ta qablikum la'allakum tattaqun ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا allah تعلمون sarki ما دوكا كين سركي يا أيها الناس يا كو متاني اعبدوا rabbakum alladhi khalaqakum min qablikum ku bauta ma ubangiji wadda ya halicce ku ya halicci iyayenku da kakanninku la'allakum tattaqun don ku zama masu takawa da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah kamar wani ne yace Allah me yasa da mu yi wannan bautan sai ya ce allabi ja'ala lakumul arda firasha shine fa sanya muku wannan kasar ga ta fidadda was samaa bina'an yayi ginin sama ya dora shi a matsayin rufi wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum da wannan ruwan ya fitar da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa don su zama arziki da abinci gare ku Allah sai ya ce fala ta ji alulillahi an andadan wa an tumta kar ku suke ku sanya ma Allah kishiyoyi ababan bauta kuna bauta musu tare da Allah bayan kun san Allah kaɗai ya kaɗaita da samar muku da waɗannan ababa a rayuwarku jama'a mun fahimta ambata ma bayi ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su a kansu zaburar da su ne kansu tsaya su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma su ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta Allah ya ce alam na ja'alil arda mihada Allah ya ce ba gashi na sanya muku ƙasa shimfiɗaɗɗa ba wal jibala autada na sanya duwatsu suka kafe ita ƙasar, yadda ba za ta jijjiga da ku ba wa khalaqnakum azwaja Allah ce kuma na halicce ku muka halicce ku maza da mata kowane ɗaya daga cikin waɗannan ni'imomi da allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da bayi su idan da bawa zai zauna a jikin kowane ɗaya ya yi nazari ya kai ya kadaita allah subhanahu wa ta'ala da bauta duk abinda aka ambaci wadda ya fi girma to ashe wadda yake ƙasa yana da sauƙi wadda ya dauki jirgin sama kyauta ya baka ka kuma ce zai iya baka mashin ai an wuce wannan wajen wadda ya samar da rayuwa ya samar da ji ya samar da gani yadda duniyan nan take shimfiɗa ta to kuma a ce kana bukatan wani abu da bai kai wannan ba a ce kuma ba zai iya bayarwa ba duk fa yadda kake son ɗanka duk yadda kake ji kana son ɗanka allah ya kera dan ya baka duk yadda kake ji kana son mahaifanka kana ƙaunansu za ka iya kowane irin abu don kare martabansu shi fa allah kyauta ya baka iyaye jama'a muna fahimta to bayi yana da kyau lokacin da muke karanta irin waɗannan ni'imomi da allah ya mana mu dinga natsuwa muna nazari game da waɗannan ni'imomi hakan zai zama zaburarwa gare mu wajen ƙara rike allah da kyau kaɗai tashi da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya Allah ya samu dace to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim waja'alna nawmakum subata waja'alna nawmakum subata Allah ya ce kuma muka sanya baccinku ya zama hutu shi bacci wani irin sinadari ne ko wani irin inji da yake zuke duk wani da daddan yanayi a cikin dan adam Allah sai sanya bacci bacci ba karamin ni'ima ne Allah ya ni'imtar da mutum yau inda mutum zai yi kwana biyu baya bacci kwana uku baya bacci sati ɗaya baya bacci ya doshi sati biyu baya bacci sai ga yana so ya je ya ga likita an samu matsala ko ba a samu ba idan da za ka wuni kana aiki tun da safe har faduwar rana inda za ka samu waje ka kwanta ka huta in kai bacci baccin sai ya zuke duk wannan gajiyar da kai in gobe da ka koma da ka iya maimaita abin da kai jiya ko fiye da haka ni'ima ce ko ni'ima ce ni'ima ce ni'ima ce أتكلم القرآن الله يتوى من آياته منامكم بالليل والنهار منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته ينا daga cikin ayoyin Allah wadda suke bayyanar da kadaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya Allah ya ce kun bil laili baccin da kuke yi idan dare yayi ayi bacci a tashi in ya ga dama in ka kwanta baccin ba za ka tashi da yawa daga baccin aka zo aka samu ba su tashi manamukum billaili baccin da kuke yi da daddare wa ukun min fadlihi da kuma tashi wajen neman faralar Allah da kuke yi da rana inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un Allah yace a cikin waɗannan bayanai akwai ayoyi ababen ɗaukan izna da wa'azi Allah yace ga mutanen da suke ji ji irin wadda ake amfani da shi waje allah na su batan allah ce mun sanya baccin ku ya zan hutu gare duk lokacin da mutum ya kwanta ya yi bacci to sai ya samu cikakkiyar natsuwa da kuma karfin jiki direba zai tashi ya yi tuki ya wuni yana tuki can bacci sai ya fara shiga idan ya samu waje ya kwanta ya yi bacci ko na minti talatin ne ko na minti ashirin ne in ya tashi zai iya rike wuta irin na awowin da ya yi a baya bacci ya zama ni'ima ko bai zama ba ya zama ni'ima waje alnanan wakon su bata inda a ce yanzu mutum zai samu matsala da zai rasa bacci bacci baya zuwa idan kaga kudin da da a kashe wajen nemo wannan baccin abin da ka gane cewa ashe allah ya maka nema duk waɗannan ababa da muke karantawa wadda muke kai kawuwa a tsakaninsu cikin ni'imomin allah wani bai taɓa sanin amfanin su ba zai kuma zauna ya yi nazari game da wannan ni'iman baballe ya yi godiya ma Allah sai ran da aka rike ta sai ka ga dubbai dubban ɗarurruka sun gagara dawo da ita duk abin da mutum zai ci yana da koda da za ta sarrafa ta tace bayan ga wacce take aikin kuma aka ajiye standby duka kyauta idan saya da ka yi miliyoyi ne wadda ya samu wannan ya kai mai yayi godiya ko bai kai ya kai wani idan kodar ta taɓo aikin kodar haka familinsa duka suna gani sai dai ya mutu ba su da ƙarfin da za su iya samar da abin da za a yi jinyar amma kowa yana yawo da nashi guda biyu kyauta to duka waɗannan ni'imomi ne da ya kamata bayi bayi bayi su dinga lura da su suna karantawa suna ta dabburi suna lura da saƙon da allah ya aiko a cikin waɗannan saƙonni domin su samu ƙarin imani da kuma tsayuwa akan ayyukan alkhairi to sai Allah ya ce Waje al-layla libasa waja'alna al-layla libasa Allah ya ce na sanya dare ya zama sutura gare ku waja'alna an-nahara ma'asha Allah ya ce na sanya wuni ya zama lokacin neman abinci akwai aya ko ba aya akwai aya waja'alna al-layla libasa Allah ya ce na sanya dare ya zama sutura gare ku idan da a ce tsakaninka da iyalanka a cikin gida 'ya'yanku guda goma ne ko guda bakwai ne kawai baka isa ka sa gajeren wando da rana ka fito ba don ba yadda za a yi duka bakwai ɗin goma da su yi bacci amma idan sun kai su hamsin duk da daddare za su kwanta ka iya sa gajeren wando ka fito tsakar gida zai yi ko ba zai yi ba zai yi sutura ne ko ba sutura ba Allah ce na sanya muku dare ya zama sutura gare ku wani fitan da za ka yi da daddaren ko a cikin gidanka ne baka isa ka yi shi da rana ba Allah ce to na sanya dare ya zama suturtawa gare ku duka wannan Allah na gaya mana irin ni'imomi da ya ni'imtar da su a kanmu waɗannan ababa da muke lissafawa idan bil za a dinga kawowa muna biya zai yiwu ba zai yiwu ba a سورة suratul isra وجعلنا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين الله يتي نسن يدري da wuni su zam ayoyi guda biyu abinda in kuka natsu kuka yi nazari game da yadda suke gudana Allah ce za ku yi imani famahauna ayatul laili Allah ce sai mu shafi ayar dare mu tafiyar da daren waje alna ayatul nahari Allah ce sai mu kawo wani idan wannan ya zo an jima sai a gusar da shi sai wannan ya zo akwai ababen da a wuni suke yiwuwa in dare ya yi ba da su yiwu ba akwai abin da dare yake yiwuwa da wuni ba zai yiwu ba وجعلنا الليل والنهار آيتين فما حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة الله يتي مكن سنيا آية وني يزم لوكتيني فيتشي لتبتغوا فضلا من ربكم دون كجيكو نما دغ فلالر أبنجي جنكو ولتعلموا عدد السنين والحساب الله ce don kusan عدد shekaru da lissafin da za ku yi wa kulla shay'in ku tafsila Allah ya ce komai mun fayyace shi daki daki in ji Allah ga wannan ga wannan a suratu ibrahim yake cewa allahu allazi anzala minas sama'i ma'an allahu allazi anzala minas sama'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله يتي الله الذي أنزل من السماء ماء الله شيكي سوكر دروا daga sama fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum da wannan ruwa da Allah ke saukarwa daga sama yake fitar muku da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa rizqan lakum Allah ce don zama arziki da abinci gare ku وسخر لكم ba لتجري bi البحر bi ma'ana bi بإذنه sannan Allah shi ya hore jiragen ruwa suna gudana a cikin tekuna da izinin Allah wa sakhara lakum al-anhar sannan ya hore muku kogi kogi akwai bambanci tsakanin teku da kogi wa sakhara lakum al-laila wan nahara Allah shine ya hore muku dare ya hore muku wuni wa sakhara lakum al-laila wan nahar wa lakum al-anhar haka ne ya hore muku dare da wuni ya hore muku kogi kogi wa sakhara lakum shamsa wal qamara da'ibain ya hore muku rana da wata tutur ga sunan suna kaiwa suna komowa yadda ka ga rana ke fitowa ke faduwa haka annabi adamu ma ya gan shi wa sakkara lakum shamsa wal qamara da'ibaini da'ibaini bi ma'ana da'imaini Allah ya ce tutur haka suke kaiwa suke komowa ba a taba zuwa wata anguwa aka kawo musu bil na hasken rana ba wa sakkara da kuma layla wan har, Allah ya hore muku dare Allah ya hore muku wuni wa atakum min kulli masu altumuhu ya baku daga dukkan dangin abin da kuka roƙe shi Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kun ce za ku kididdige ku kirge ni'imomin da Allah ya muku Allah ce ba da su ƙirgu da su kirgo ba da su kirgo ba da su kirgo innal insana lazalumun kafa Allah ya ce lalle dan adam yana da yawan zalunci da yawan butulci ga Allah subhanahu wata'ala a suratul qasas yake cewa qul afara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يجي كل أفرأيتم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الله يتي كباني لاباري إن الله زي سنيا مكدري يتتزرشي أكن كتوتر إلى يوم القيامة alkiyama. an أن شاروا دري bayan awa goma dare bayan awa sha biyu dare bayan awa arba'in da takwas dare bayan kwanaki dare bayan watanni dare bayan shekaru dare in ja'alallahu alaikum laila sarmadan ila yawmil qiyama Allah yace ku bani labari idan Allah zai sanya muku dare yayi ta tazarce har ranar alkiyama babu wuni man ilahun gairun lahi a tikun bibiya. wane ne wadda ba Allah ba da kuke da shi wadda zai wayar muku da gari afala tasma'un Allah ce to bara ku dinga ci kuna bi ba a ara'aytum Allah ya ce ku bani labari in ji Allahu alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil inda Allah zai sanya muku wuni tutur har ranar alkiyama man ilahun ghairu a ya atikum bilailin na fihi ku gaya mun wane ne wadda ba Allah ba wadda zai iya jawo muku dare wadda za ku dinga samun natsuwa a cikin dare ba saboda ka an dauki azumi wuni awowin shan ruwa sun cika wuni sati biyu ya yi wuni wata biyu wuni shekara biyu wuni allah ce gunwa za ku je kutunu wadda zai jawo daren ta zo allah ce in ba ne ba afala tubsirun allah ce to ba kwa gani wa min rahmatihi yana daga cikin rahamar Allah ja'ala lakumul laila wan nahar sai ya hada muku dare da wuni litaskunu fihi domin ku dinga samun natsuwa idan dare ya yi walitabata gomin fadlihi in gari ya waye ku fita domin neman falalar allah arziki wala allah kuma tashkurun allah ce don ku yi mun godiya akan haka ba kowa yake gane wannan ni'imar ba ne ya godiya in jarinsa ya tabu zai damu ya rikice bai san yanayin da yake kasuwan in aka jirkita shi kuma gaba daya da shi da jarin duka da su tafi jama'a mun fahimta Allah ya ce waje alnan laila libasa mun sanya dare ya zama sutura gare ku waje alnan nahara ma'asha mun sanya wuni ya zama lokacin neman rayuwa ma'ana lokacin neman abinci wannan shine ka'ida da ubangiji ya aje ɗaya daga cikin hikimomi na wuni da allah ya samar wa bayi shine neman abinci ka tashi ka fita ka tashi ka tashi ka je ka nemi abinci ɗaya daga cikin hikimomi da allah ya ambata na samar mana da wuni shine neman abinci waje فمحونا آية الليل وجعلنا آية Sai ce litabu tagu. min fadlihi don ku je nema daga falalan Allah wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi shi sa ɗaya daga cikin abin da musulunci ke faɗa da shi a shine zaman banza musulunci bai yadda da shi ba duk ka dole ka nemi abin da za ka yi babu dalili babu dalili musulunci ba zai taba karba ba a ce don kai malami ne baka da sana'ar da zaka yi musulunci bai yarda da wannan ba domin tunda da Allah ke tada annabi a duniya ba annabin da bai da sana'a tun Allah ke aiko annabawa babu annabi daya da shi annabin bashi da sana'a aikinsa wa'azi aikinsa karantaswa babu أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون wa kana rabbuka basira Allah ya ce wa ma arsalna qablaka min mursalin ba mu taba aiko wani manzo kafin ka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin manzanni duka illa innahum la ya'kuluna at'am face dukkan manzannin Allah suna cin abinci wa na fil aswaq Allah ce kuma suna tafiya kasuwa neman kudi kun ji ko ustazai karka da. kana yawo anguwa ana ce maka a karama kallahu a karama kallahu a ce ma a karama kallahu amma kana neman kuɗi ka nemi a yadda za ka rayu haka ubangiji ya shar'anta duka annabawan nan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yadda yake neman na kansa larabawa har cewa suke mali hazar rasul qalu mali hazar rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا سكت ما لهذا الرسول ميكي قولنا منزون معنا ويوانا ونئرن منزوني إيرن النبي ني يأكل الطعام ينا تشن أبنشي ويمشي في الأسواق كما ينا تبيا كاسواني من قدي دا منزون الله سكي yanzu wadda annabinsa har ake sukansa da neman kudi da zuwa kasuwa shi ya isa ya koma ya zauna ya ce shi ustaz ne to kasan wani ustazin shi gani yake talauci ma ustazanci ne ka tashi ka nemi abin da zaka kare mutuncinka da shi ka yi aiki wa addininka ka kare mutuncin iyalanka karka yadda ka zauna ana zuwa ana baka hamsin ɗari biyu ɗari biyar ana ce maka a kara kallon kana wuce da wannan za a zubar da mutuncinka a ci mutuncinka ga hadisin nan abokari na umar ɗan kasuwa ne babba da shi da makwabcinsa haɗa harkar kasuwan suka yi ya ta nawa bin nuzul e, ila masjidin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya nawa ba su biyun yau wannan ya tafi kasuwa wannan ya zo majalisin annabi alaihi salatu wassalam gobe wannan ya tafi kasuwa wannan ya zo majalisi karatu kun fahimta da kyau sai masu yi da gaske to idan sayidina umar yana tafiya kasuwa yau bai samu zuwa makaranta ba sai gobe ya zo makaranta makwabcinsa ya tafi kasuwa kai wace kai wani majalisin malami ne za a ce kai bara ka je ka nemi abinci ba babu ka tsara tsari na karatu da kyau lokacin da za ka yi karatu da lokacin da za ka je neman rayuwarka wannan dole ne a kanka in kana so ka yi mutunci in kana so ka yi mutunci sai ka tashi ka nemi na kanka yadul oliya khairun min yadi sufla matukar baka za a dinga yi ba da ka yi kima ba ka tashi ka nema Allah ya ce ya samar da wuni saboda lokacin neman abinci ne a je a nemi abinci kar kuma ku dinga rena sana'a kar kuma ku dinga raina sana'a kar ku dinga raina sana'a in ba ka da sana'a ka je ka samu mai ɗinkin hula in allah ya taimake ka a wata biyu uku sai ka ga kayi ido yadda za ka dinga dinka hula ɗinkin hula zai iya rike mata biyu ko zai iya rike su ba zai rike kar ku dinga jin kunyan zuwa ku yi sana'a kar ku dinga jin kar ku dinga jin kunyan zuwa kuna sana'a yadda kaga ake taruwa a yi gangami a tafi wa'azi a yi kaza in za a tafi kaɗan dan kulla kunun zakin ka tafi da shi ana jin wa'azi ana sai da kunun zaki haka ne za ka ga an tashi ka iya sa 200 a sosun fi sabi layi. haka ne haka ne da yawa ai sun gwada ai sun gani so ka yadda ka kashe zuciyarka ka ce tun da kai ɗalibi ne yanzu kawai karatu kake a'a mahaifinka yana da bukatar ka mahaifiyarka tana da bukatar ka yau shekarar mahaifiyarka hamsin ko sittin a duniya har yau baka fara saya mata zani ba ka yi kokari ka tashi mahaifinka na bukatan taimakonka yanzu wannan ma zai sa kaga karatun ka yana albarka su malaman da suke koyar da kai din suna bukatan taimakon ka to Allah ya sanya wuni lokaci ne na neman abinci tunda a ƙur'ani ya zo ko kaga wanda yadda da ƙur'ani ai ba zai zauna ya nade kafa ba Allah ya samu dace to sai Allah ya ce وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وبنينا فوقكم سبعا شدادا الله يتي كما مكا halitta a samanku waɗansu sammai guda bakwai hawa kan hawa mun fahimta wa banaina fawqakum shidada Allah ce mun halitta a sama da ku waɗansu hawa bakwai na sammai shida da allah ce masu ƙarfi duk shekarun mutum a duniya bai isa ce zai baka tarihin sama ba idan cikin gari ne zai baka tarihi in ya zo angonku ya ce wani ai da nan ba a iya zuwa jeji ne amma labi sai ce ma sama da ta kudu kudun nan ah. haka ya ganta shi ma me yasa saboda ubangiji ya yi ta da karkonta Allah a wata sura yake cewa ba wadda ya isa don ya sa ido wa sama ya ga inda ya tsage allazi خلق سبع سماوات طباقا خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن min tafawut فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الذي خلق سبع سماوات طباقا الله شين يحل جسم مي بقوي هوا هوا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت Allah ce ba za ka taɓa ganin wani matsala halittar ubangiji ba ya yi halitta ka ce ya kamata a gyara ba zai yi ba kullum muna buga misali ka dubi diri da Allah ya ma dan adam kafa da kaga kafa kafa da kake takawa kafarka tun kafan yaranta ne mota sai ta ci tayo barkatai kana nan kana ta bugawa da shi don allah banda allah waye isa ya yi kafan da za a shekara ɗari ana taka shi ba a canza ba shi fa ake ta musukawa yana nan ana taka shi fatar da aka sa a cikin tafin hannu ba ita ba ce a bayan hannu inda irin ta bayan hannu ita ce a cikin tafin hannu da ko liburanci ba da a iya haka ka duba hanci <laughs> eh an dan bututun su yayi kasa akwai abin sha'awa ko babu yanzu bututun na inda dan sama yayi in ana yayyabi ka kai saka bida ya ka ji cikin ka ya cika kawai eh, ma rafi karkin rahmani min tafawut Allah ce Allah mai rahama ba zai taba halitta ka ga correction a cikin halittarsa wai kaza ya kamata a gyara sai ka ji mutum ana cewa wai yana da kyau kamar shi kansa ƙarya ne in shi aka ce kansa bai zai kansa haka ka duba kira haƙora ka duba girmansu a cikin baki amma ba su damun mutum amma idan silin lemo ko nama ya makale sai ya daga man hankali haƙorin bai dame ka ba abin da ya makale a cikin haƙorin ne zai dame ka saboda shi abin da ya makalen bagun zamansa ba ne haƙorin kuma wajen zamansa shi ma wannan zaren in aka auna shi wajen zamansa shuru za ka ji haka ne to banda ubangiji akwai ne wannan ni'ima ba bawa babu Allah ya ce ma tara fi kalbin rahmani min tafawut farji basara hal tara min futur Allah ya ce ka sake me da ganin ka sama ka kalle ta da kyau ko za ka ga wani gude dan tsatsage sun marji ilbasar karratain allah ya ce ka sake cakin a sake dubawa da kyau yan kalibi ilai kalbasar kasi an huwa hasi allah ya ce ganinka zai gajiya zai yi collapse allah ya ce baka ga wata matsala a sama duk wannan dubban shekarun sama ba ta taba lalacewa a zo a ce a mata gyara ba an yi ta da kyau ko ba a yi ta da kyau an yi ta da kyau shine Allah ya ce wa banaina fawkakum saba'an shidada mun halicci sammai bakwai hawa hawa bakwai masu ƙarfi a sama da ku inji Allah waje alnasirajan sirajan wahaja Allah ce muka sanya rana ta zama haske mai ƙarfi inji Allah kana tsaye duk abin da ya faɗi a hannunka a ƙasa ko allura ne za ka iya ganin kayan waje allah sirajan wahaja allah ce mun sanya muku wata fitila mai haske ita ce rana kuma a kyauta bayi suke amfani da ita ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce allah ya sanya rana allah ya sanya wata duka ni'imomi ne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 Allah ce mun saukar muku daga cikin giragizai ma an sajjaja ruwa mai yawa mai yawan zuba mai yawan gudana linukuri bihi habban wani bata don mu fitar da wannan ruwa da muka saukar habban ‘ya'yan ko tsaba tsaba irin gero shinkafa dawa masara wannan bata da kuma sauran gani a wani ku ya ce mata allakun wali an'amikun don jin daɗinku da dabbobinku kawai don jin daɗinku domin dabbobin ma ai jin daɗinku ne وأنزلنا من من وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا الله يجي زدم مفتر da wannan ruwa da muka saukar tsaba da za ku ci kurayu da shi wa nabata da kuma sauran tsirrai wanda za ku amfani da su irin waɗannan ni'imomi Allah ya jero su da yawa a cikin suratun namli kowanne idan allah ya ambata sai ya ce a ilahun ma'alla amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الله يتي عمن خلق السماوات والأرض الله يتي شو ما يهدي جسم ما wa anzala lakum mina sama'i ima'an wa yake saukar muku da ruwa daga sama fa ambatna bihi hada'ika zata bahajatin Allah ya ce mu muke saukar muku da ruwa daga sama fa ambatna bihi hada'ika sai mu fitar muku mu tsirar muku da gonaki zata bahajatin masu ban kaye masu ban sha'awa fa ambatana bihi hada'ika zata bahjatin Allah ce idan mun saukar da ruwan sai mu fitar muku da gonaki masu kyau masu ban sha'awa ma kana kuma an tumbitu shajaraha Allah ce ba zai yiwu gare ku ku tsirar da itatuwan waɗannan gonakin naku ba ma'ana inda za a yi yarjejeniya da Allah Allah ya ce kai ka tsirar da itaciyar masarar gonanka allah zai sama goyo a jikin masarar allah ce ba ba ka iya tsirar da itacen ba inda allah zai ce ka tsirar da sandan dawan Allah zai sanya maka zangarniyan Allah ce ba da ku iya ba inda Allah zai ce duk mai bukatar noman mangoro ya tsirar da itacen Allah ya ce ni kuma dan sa ya'ya Allah ce ma kana kuma an tumbitu shajarha Allah ce ba da ku iya tsirar da itacen ba sai na zub da ruwan na tsirar da itacen Allah ce kuma in sa muku ƴaƴan da amfanin a jikinsa Allah ya ce a ilahun ma Allah to yanzu akwai wani abin bauta Allah ce da za ku bauta mishi tare da ni kawai ya adilun Allah ya ce bari mutane ne kawai wadda suke son ratse hanya ko daidaita ubangijinsu da wani sai sake cewa amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون عمن جعل الأرض قرارا الله يتشوي ويشن في دامك ونن كسا تبتتيا ba ta motsi ba ta zirɗewa ko kuma a cikinta kuke rayuwa iyaye da kakanni a ciki allah ya ce wa shi fiɗa muku wannan ƙasa waje kilalaha anhara ya ga tsakanin wannan ƙasar ya fitar muku da koguna kogi-kogi ya fitar muku da teku-teku waje alalahara wasiya ya sanya duwatsu a kan wannan ƙasar suka kafe ta waje alabainar baharaini ne hajiza ya sanya shamaki tsakanin tekuna biyu wannan ruwan baya iya haɗuwa da wannan ruwan marajal baharaini yalta ƙiyal bai na kuma barza kullaye ƙiyal allah ya ce a ilakun ma allah Allah ce yanzu akwai wani abin bauta da za ku bauta mishi tare da Allah bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya ce mafi yawan su Allah ce ba su da ilimi sai Allah ya ce amman yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma'a Allah Amman yi jibul mutar iza da a, Allah ce wa ne ne yake amsa addu’ar wadda ya shiga halin kakani kayi idan ya kira shi, wa ne ne? wa ya su wa yake yaye bala'i duk girman bala'i wa yaj'alukum al'ukun hudafa ardi wa yake sanya kuma maya a bayan ƙasa waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su zo Allah ce ake na kuma Allah yanzu akwai wani abin bauta da za ku haɗa shi da Allah kalilan mata zakarun Allah ce kaɗan ne suke wa astuwa da yawa ba sa wa astuwa shi kadai ne za ka shiga halin kakani kayi ka kira shi ya amsa ko 'yan sanda ne suka kama dan wiwi suna fara dukan shi sai ka jena wayo Allah ya gane inda gaskiya take wayo Allah kira ne na tauhidi eh in ka matsu كجرا الله وإذا سألك عبادي عني سنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا باينا سكا تنبيك غمدني سنا بكاتر ɗauki na gaggawa fa inni qarib Allah ce ina kusa ujibu da'wata da'i idza ina amsa duk roƙon duk wani mai roƙo da zaran ya kiraye faliyasta jibuli Allah ce amma ka gaya musu su biye mini in na ce su yi su yi su bari su bari wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun Allah ce da su dace da shari'a wa yakshifu su Allah shi yake yaye duk wata masifa duk yadda kaga wata bala'i an gagara gano yadda za a tinkare ta Allah ya san maganin ta ko bai sani ba ga sani ko tafiya kake a hanya motar ka ta baci Allah ya san me ya baci in ka nemi taimakonsa zai tsinkayar da kukan inda matsalar take baka ga juriju ba mama ne ta yi mishi magana sai bai amsa maganar ba sai ta yi fushi sai hau ya bi shi kasan in dai mutum ba zai ji maganan iyaye ba ya dinga gamuwa da haukiyar shi yana sallah ne mata kira shi sai ya samu damuwa to yanzu ya amsa ne ko kar ya amsa gashi sallah to ita kuma sai ta ɗauka ya yi irin share wannan ne sai ta yi fushi haka kawai sai wata 'yar iska ta ƙwalla farai a kansa shi take so ta bi duk hanyar da za ta bi haka ne yaki sai ta je ta yi zina ta yi ciki sai ta zo ta ce shi ne ai ana cewa shi ne mutanen gari malam haka ne an su mutane suna so su ga mutumin kirki ya yi ba daidai ba E, wannan kuma musifa ce suna da sha'awar su ji an ce mutumin kirki ya yi ba daidai ba to a ranar an samu capta mai kyau eh, eh an samu labari shikenan aka je dan wajen bautan san aka buge aka yi menene dama muna hunci ne menene dama ba malanta ba ne <coughs> jureju me ya faru yanzu kana mai addini kama irin mutane ciki ya ce a na san inda matsalar take ya ce rikici ne tsakanina da baba na ce ban da bakin uwa ba abinda zai jefa a wannan musu haka ne ai akwai abubuwa da yawa akwai abubuwa da yawa da naka ci karo da su wallahi in kana zaune da iyayenka lafiya akwai wadda bai isa biyo ta kanka wallahi to amma matsalar iyaye kuma ko mamarka za ta ɗauki kujera ta zauna a tsakar gida tana wani allah ya maka albarka allah ya maka albarka allah ya maka albarka in ba ka mata abin da take so allah ba zai maka albarkan domin sharaɗin ya maka albarkan shine ka faranta mata ai ba ita take sa albarkan ba roƙon allah take ya sa maka albarka to ka kuma cutar da ita ka bakanta mata saboda kyautata mu iyaye yana maganin hau ka zauna da iyayenka lafiya mamarka ta yi dariya babanka yi dariya ba wadda zai saka kuka insha Allah ya je ya samu mahaifiyarsa aka warware matsalar ya tashi ya nafi raka a biyu ya ce ma yaro kai waye ubanka ya ce ubana yana can yana kiwo إيه. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اي اله مع الله قليلا ما تذكرون سي الله يجي أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين dukkan waɗannan ayoyi <clears throat> baki ɗayansu suna ambata waɗannan ni'imomi da Allah subhanahu wa eh, ya ni'imtar da su a kanmu sannan kuma Allah sai ya tambaye mu cewa yanzu akwai wani abin bauta da ya kamata mu haɗa shi shi mai ya hadikun fi zulmatil barri wal bahar Allah ya ce wa yake shirya da ku ya nusar da ku ya tsinkayar da ku akan duhun tudu da kuma cikin ruwa idan kuna tafiya a bayan ƙasa hanya ta rikice waje ya ɓace wa yake tsinkayar da ku ta hanyar alamomi da Allah ya sa muku waɗannan taurari da kake gani a sama akwai wadda in ya daga kai ya kalla ya san nan zai bulle ta waje kaza wa bin najmi hum yahtadun yana daga cikin hikimar samar da taurari in ji annabi shiryas da mutane inda da su waɗannan duwatsu itatuwa duka alamomi ne ga wadda ke da wannan ilimin na ya santa inda zai ƙulla ya ƙulla inda yake so ya ƙulla an man ya hadikun fi zulumatil barri wal wa yake shiryas da ku a cikin dufai na tudu da kuma teku ana tafiya a cikin ruwa a cikin teku ina za a bi a kulle waje kaza ko kasa kaza Allah ya ce duka ubangiji ya sanya muku alamomi da na ku riski aka wa shi wa man yarzuqukum samani samai wal ardi من يهديكم قل من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرزقكم ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ويكي ايكو da اسكا تزمي بشاره غبا gaba ga zuwan rahamarsa Allah ya ce ai ilahun ma Allah shin akwai wani abin bauta da gaskiya da za ku bauta mai tare da yabda wulkar kafin mai yu'iduhu wa yake fara halitta bayan ta mutu ya sake farfadar da ita ma'ana wa yake kirkirar halitta ba tare da ya gani a wajen wani ba duk fa halittar da Allah zai shi ba gani yake abun wani ya dauki samfuri ba shi ke kirkiran halittarsa thumma yu'iduhu bayan halittar ta mutu kuma ya farfadar da ita ya sake tayar da ita wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi wa yake azurta ku daga sama da ƙasa a ilahun ma Allah shin akwai wani abin bauta da zaku bauta da ku bauta mai tare da Allah kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ce ku zo da dalilan ku in dai har abin da kuke kai gaskiya ku je ku zo da wani wadda kuka ga ya cancanta a bauta mai ko kuke bauta mai tare da Allah Allah ce ku zo da hujja idan abin da kuke kai gaskiya ne duk abin da muka kirga a cikin ayoyin nan akwai wani dan adam da ya isa ba mutane wannan babu shine a wata sura Allah yake cewa alaysa Allahu bikafin abda Allahu bikafin abda wa yukhawifunaka bil min duni wa man yudlil Allah fama lahu min ha Allah yace alaysa Allahu bikafin abda yanzu Allah shi kadai bai ishi bawa ba Allah ce yanzu ni kadai ban ishe ka wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi Allah ya ce ana tarazana ka da waɗansu wadda ba ni ba Allah ce ai na ishe ka ya isa ko bai isa ba ya isa ya isa Allah ya isa shi kaɗansa ya ishe ka alaisa Allahu bi kafin abda shi kaɗai yake gudanar da abubuwa, kuma saboda ya nuna maka shi kaɗai yake gudanarwa sai ya bambanta sabubba na riskan komai a rayuwa idan kana ganin malamin ka sha kundum ne shine malami sai ka samu wani malamin da wani malami ya koya mishi shi kuma wancan malamin ma bai san malamin ka ba ashe ilimin ba a hannun malamin ka yake baka haka ne idan mai gidanka ya dauki mota ya baka sai ka gamu da wani kuma da motar da in an sai da motar sun za ta sayi motar ka guda uku shi kuma ya samu motar bai san mai gidanka ba ya nuna ba mai gidanka ne yake bada mota ba duk al'amarin yana hannun Allah ne to duk gabar da Allah ya ambata sai ce a ma Allah. wannan ka sakankance kawai ka bauta ma Allah duk abin da kake neman nagunsa duk abin da ka gani a hannun wani Allah ne ba shi Allah ne ba shi ba shi da wadda zai iya ba shi kuma ka duba tsarin da Allah ya ɗora mu a rayuwa a kai inda za ka yi nazari wallahi dole ka yarda rayuwar nan Allah kaɗai ke gudanar da ita duk wadda kake ganin ya kai din za ka samu akwai wani tudu da yake so ya karasa bai samu dama ya karasa ba inda abun a hannunsa yake da ya karasa haka ne ko ba haka ba haka ne yadda kake ganin wani isasshe ne kana ganin wane ya kai ya samu akwai abin da yake so wadda bai isa wajen ba inda abun a hannunsa yake da ya isa wajen sai kaga an zo an yi gasan karatun alkur'ani na jiha duka jihar wadda ya zo na ɗaya da na biyu da na uku duka babu dan malami inda abun a hannunsa yake da 'ya'yansu ne a gaba sai ka samu wadda ya ci na ɗayan babansa keke na fi bai ke tukawa a gari ko wacce ta zo na ɗayan babanta a taɓa ma yake a gari haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne wannan kaɗai zai nuna maka polisin a hannun allah yake haka ne kaga farfesu ɗansa ya kama shaye-shaye haka ne ko ba haka ba haka ne inda abun a hannunsa yake ƴaƴayensa duk sai su tashi guraye kawai ta masu sai wannan dan farfeso ne ya kasa ci an kore shi a makaranta wannan kuma da buga-buga suke biyan kudin makarantar shi kuma ya fitar first class haka nema su sigir shi wannan da ya fita da first class din har yanzu babansa bai iya turanci ba shi kuma wannan babansa turanci har ta hanci <laughs> eh, amma kuma ya gagara makin wannan yake nuna maka abin a hannun Allah ne ko amin Allah ya samu dace amin Allah ya ce wa min al mu'sirati ma'an sajjada linukrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa da gonaki wadda suke cike da amfani ganyayyaki itatuwa kowane kala ya cika a cikin gonan Allah ce in mun saukar da ruwa mukan fitar muku da tsaba abinci da za ku ci da ganyayyaki da za wa ci wajen natin alfafa da kuma gonaki da suke cike da shuke-shuke in ji Allah Allah ya samu dace sai mu kwana anan sai gobe in Allah ya kai mu فسبحانك اللهم وبحمدك Allah ان ilaha اله الا انت استغفرك واتوب